بسم الله الرحمن الرحيم لا أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahma, mai jin babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas biyar da shida, hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin na daren yau Asabar. Ga kuma irin abin za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za mu fara kawo muku cikakkun labaran duniya, inda za mu kawo muku labarai daga sa daban-daban na duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru wanda zai magana game da abubuwan da ke faruwa a nahiyar mu. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na ko san wanda ke muku bita kan muhimman fitowa suka faru a ranar ta yau a tsawon tarihi wanda Abdullahi Salo Katsina shirya kuma zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Muleka Iran wanda zai buga magana kan wasu wuraren tarihi kuma masu ƙayatarwa da ke nan ƙasar Iran. da ƙarshe sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula wanda zai muku bayani game da batutuwa su shafi lafiyar ku. Yanzu kuma lokaci za a gyara zama a sauran cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasar Iran za ta karɓi hukuncin taron ministocin cikin gida na ƙungiyar iko karan farko a cikin shekaru goma sha biyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan ɗaya da rabi ne ke buƙatar taimakon gaggawa a yankin Gaza. jami'ar abu ta zaria ta kaita zargin da ake yi na kera makaman nukiliya a asirce yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau ne ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar ivory coast a yau asabar al'ummar ƙasar ivory coast ke zaben shugaban ƙasa wanda ya raba kan ƙasar inda wasu ke son shugaban ƙasar alasan watara ta yi ta zarce. wasu kuma na ganin lokaci ne na samar da sabon shugabanci a ƙasar. Fargaba ta ƙaru sosai tun bayan cire manyan 'yan takara guda biyu na jami'in hamayya, wato tsohon shugaban ƙasar Lauren Babo da Tijjani Tiam. Wani kusa a fagen siyasa kuma abokin ƙawancen Watara kafin ya zama abokin hamayya. rautanni sun ce shugaba Watara ya kira ga magoya bayansa su fito su zaɓe shi, duk da 'yan ƙasar da dama na tunanin shine zai lashe zaben kafin zaben an samu rikici a sassa daban-daban na ƙasar inda aka kama ɗaruruwan mutane a alasan watara mai shekaru 83 da haihuwa yana taka yana takara ne domin neman mulkin ƙasar a zagaye ko kuma zango na hudu Iran za ta karɓi bakuncin taron ministocin harkokin cikin gida na ƙungiyar Eko karo na farko cikin shekaru goma sha biyar. rahotanni sun bayyana cewa ta ta karɓi bakuncin taron ministocin cikin gida na ƙungiyar iko a karan farko a cikin shekaru goma sha biyar da nufin karfafa tsaro da kuma ƙara faɗa yin aiki tare a bangarorin tattalin arziki al'adu da kuma harkokin diflomasiya a yankin. Eh, jami'an Iran sun tsinci ko kuma tsinkayi irin alfanu da taron kwanaki biyun zai kawo da zai kunshi jerin tattaunawa tsakanin ƙasashen da sauran ɓangori daban-daban. Wannan taron yana zuwa ne a lokacin da ƙasashen da ke mambobi a ƙungiyar suke fuskantar ƙalubale da suka da rashin tsaro a iyakoki da aikata muggan laifuka da aka tsara da kuma rashin zama ko kuma da kuma rashin tabbas a yankin. Iran na nufin fada ajandar ta, ta hanyar yada al'adu da amfani da diplomasiya iyakoki da kuma samar da haɗin gwiwa ta tattalin arziki ganin cewa ma'aikatar cikin gida tana da sa ido a iyakoki da shugabannin ƙanan hukumomi kuma sun yi haɗin gwiwa tsakanin birane a matsayin wata hanya ta haɗin gwiwa a yankin don samar da tsaro A nasa ɓangaren kakin ma'aikatar harkokin cikin gida na ƙasar Iran Ali Zemvand ya faɗi cewa taron ministocin harkokin cikin gida ɗin na ƙungiyar ECO zai haɗa tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu da kuma na ɓangarori daban-daban. Tony Bileya na fuskantar wato turjiya na ƙasashen larabawa game da rawar da zai taka wajen sake gina Gaza. mataimakin shugaban kasar wato mataimakin shugaban amurka donald trump na ya nada na nada tsohon wato matakin shugaban kasar amurka donald trump na nada tsohon prime minister birtaniya tony blair a matsayin mai ruwa da tsaki cin al'amuran gaza bayan dakatar da buɗe wuta ya fuskanci tojiya daga kasashen larabawa da kuma na musulmi shi ne mutum na ɗaya da aka ayyana sunansa daga cimobin kwamitin tabbatar da sulhu da Trump ya ba da shawara na sanya ido bayan kawo ƙarshen yakin wato yaƙi tsakanin ƙungiyoyi ko kuma ɓangarori guda biyu. Akwai damuwa sosai da shakku kan kasancewar Bileya daga cikin masu ruwa da tsakiya al'amuran yankin, musamman bayan goyon bayan da ya nuna wajen kaiwa Iraki hari tare da tsohon shugaban Amurka na wancan lokacin a shekara ta 2003. a gefe ɗaya kuma yana ƙara ko kuma yana nuna kariyarsa a fili ga isra'ila jami'an diflomasiyyar larabawa sun nuna damuwa sosai inda suke ganin shigar da bile a cikin lamarin zai wana matsayin falastinu kuma zai ƙara dagula ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a yankin na gaza jami'an diflomasiyyar ƙasashen larabawa guda uku sun bayyana wa jaridar financial times cewa na da aka yi ya ɗauki hankali sosai da kuma yadda ake ajiye a gefe yadda aka ajiye tsina a gefe ana son sake dawo da wani wato nau'in mulkin mallaka ta wani sabon salo wasu ƙasashen larabawa da na musulmi ciki har da saudi arabia masar jordan turkiya da kuma ƙasar indonesia an tuntuɓe su game da shirin kuma ana fatan za su ba da gudunmawar dakaru da kuma shirin sake gina yankin na gaza sai dai da dama daga cikinsu suna ci gaba da nuna shakku kan mambobin kwamitin zaman lafiya musamman kasancewar bilaya a ciki da suke ganin haka zai kawo cikas wajen wanzar da zaman lafiya a wannan na wannan shiri da aka bullo da shi. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To labaran za su ci gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan ɗaya da rabi ne ake buƙatar suke buƙatar taimakon gaggawa a Gaza. Gungun ƙungiyoyin ba da agaji sun yi gargaɗin cewa yanayin da rayuwa ke gudana a yankin Gaza ya zarce yadda ake tsammani duk da abin da aka kira da tsagaita wuta. Kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana akalla Falasɗinawa miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ne suke cikin buƙatar gaggawa domin tsiya da rayuwarsu. duk da cika kwanaki sha uku da cimma yajejeni na tsagaita wuta a yankin gaza tsakanin hamas da isra'ila amma al'ummu suna cikin bala'i a yankin duk da gargaɗin da ake yi akan haka sama da ƙungiyoyin agaji arba'in ɗaya ne suka yi kira ga isra'ila ta janye killacewar da ta yi wa yankin kuma kotun duniya ta fitar da hukuncin dole ne isra'ila ta buɗe ƙofin shigar da kayan agaji zuwa yankin kuma tabbatar da falasina sun samu abubuwan da ake bukata na wajibi wannan lamari yana zuwa ne ko kuma ya nuna yadda shawarwarin siyasa da tsaro ke ci da tsara yadda ayyukan jin kai ke gudana tun daga shekara ta 2023 hararar isra'ila ya haifar da mutuwar mutane sama da 68,280 mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana. Shirin zaman lafiya da Trump ya bullo da shi ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da ake yi, amma Isra'ila ta ce kai har-hare, sai dai kuma wato tana ƙaryata hakan. To da ƙarshe za ku ji cewa jam'iyyar jami'ar ABU ta ƙaryata zagin da ake yi na keta ko kuma na ƙera makamin nukiliya a asirce. Jami'ar Ahmadu Bello ta zariya ta ƙaryata wani faifan bidiyo da ake yaɗa shi a kafin sada zumunta da ake zargin cewa jami'a na da hannu wajen wani shiri na sirri kan haɗa makamin nukiliya a Najeriya. A wata sanarwa da daraktan hulɗa da jama'a na jami'ar Malam Awal Umar ya fitar ya sanar a ranar Asabar. Jami'ar ta bayyana cewa wannan faifan bidiyo da aka samar ta hanyar na'urar ƙirƙiro bidiyo ƙarya ne kuma an shirya shi ne don rikita jama'a da bata hakikanin manufar ƙasar wajen amfani da makamashin nukiliya. Umar ya jaddada cewa dukkan ayyukan nukiliyar Najeriya ana gudanar da su ne bisa umarnin wato tsarin lumana da kuma bisa ka'idojin ƙasa da ƙasa kamar yadda NPT da Filindaba Treaty wadda ta haramta samar da makamin nukiliya. Ya ƙara da cewa cibiyar Center for Energy Research and Training ta jami'ar ABU wadda aka kafa ta tun a shekara ta 1976 tana aiki tare da iaea e da kuma kasashen kamar irin su kasashen amurka rasha china kuma ba ta gudanar da wani aiki a cikin sirri ga da ya shafi abin da ya shafi shirin na nukiliya komai a bayyane yake to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai a saurari shiri na gaba shirin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka taɓa mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku da aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan ta iran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tai na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya bisa ƙuduri da aka fitar bayan can mai rijijiniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalkani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudurin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan kuduri zai zama ɗaya daga cikin kuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na ƙasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta ƙasar iran shine tabbatar da cewa ƙasashen yammacin turai ɗin sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine bai na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujji cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china dukkaninsu sun haɗu kuma bakin su ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali wanda kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin kokarin su a matsayin su na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka ɗin a kan ƙasar iran a naso bangaren ƙasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba wai kawai sun gaza cika alƙawalan da suka ɗaukar wa ƙasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar wa majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a kokarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi kasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wani yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar 25 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan Jama'a Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau aka sako margayi Imam Khomeini daga gidan kaso na gwamnatin sarki sha sakamakon gabatar da wani jawabi wanda ya yi inda ya kakkausar suka akan amincewa da dokar da aka kafa ko kuma ba da kariya ga 'yan kasar amurka a kasar iran a nasa jawabin murgaye imam khomeini ya yi allah wadai da amurka da kuma gwamnatin sahuniya sannan kuma ya nuna wannan rana a matsayin rana ta bakin ciki ya kuma nuna adawarsa matuƙa da tsarin mulki da gwamnatin sarki sha wanda ya kafa irin wannan doka wadda ta yi hannun riga da haƙoƙi na al'ummar ƙasar iran musamman ma da yadda ya mika wuya ka cokaf ga amurka da yahudawan sahiyuniya da turawan yammacin duniya 'yan mulkin mallaka irin wannan mataki da ya imam Khomeini ya dauka ya sake da gwamnatin sarki sha ta yadda gwamnatin sarki sha ta kafa masa wasu sabbin dokoki da ka'idoji bayan 'yan kwanaki kuma aka kama shi aka fitar da shi da kasar da farko dai an kore shi inda ya koma kasar turkiya bayan watanni goma sha ɗaya kuma aka kore shi daga kasar turkiya ya kuma yi gudun hijira zuwa iraki sakamakon yadda yake amincewa da sharuɗa da mahukuntan ƙasar turkiya suka kafa masa waɗanda su ma sun yi hannun riga da manufofinsa musamman ma hana shi yin magana akan duk wani abin da ya shafi ƙasar iran ko kuma batutuwa da suka shafi siyasa bayan sarsa ƙasar iraki margayi imam kumeni ya ci gaba da gudanar da harkokinsa da korowa ta ilmomin addinin musulunci gami da sauran harkokinsa na gwagwarmaya da zalunci daga makarya na gwamnatin sarki sha dan koran ƙasar amurka da ƙasashen yammacin duniya margayi imam kumeni ya ci gaba da gudanar da harkokinsa a cikin walwala a birnin najaf na kasar iraki wanda kuma shine babbar cibiyar ilimin addinin musulunci ta kasar irakin amma daga bisani bayan da saddam hussein ya mame harkokin siyasa a kasar iraki baki daya ya haɗa kai da sarki sha na kasar iran domin takurawa margayi imam kumeni tare da hana shi gudanar da al'amura na addini a cikin yanci wanda shi ma nan margayi imam kumeni bai amince da sharuɗan da saddam hussein ya gindaya masa ba daga nan ne kuma aka tilasta masa barin kasar iraki zuwa kasar faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan oktoban shekara ta 1917 jun juhalin gurguzu kai ga samun nasara a kasar rasha kafin wannan lokacin da sarakunan kasar rasha suna zalantar mutanen kasar kuma talauci ya yaɗu a tsakanin mutanen kasar rasha wanda ya sa mutane suka ba da goyon baya ga yunkurin juyin juhalar gurguzu musamman ma dai marasa galihu daga cikin su tsarin gurguzu ne dai ya kafa tarayyar soviet wadda ta mamaye wasu kasashe makwabtan kasar rasha wanda hakan kuma ya baiwa tarayyar soviet din karfi a duniya amma bayan shekaru saba'in tsarin gurguzu wanda yake iko da tarayyar soviet ya wargaje kuma kasashen da suke cikin wannan tarayya sun tarwatse kowace ta koma mai cin gishin kanta. masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 29 ga watan oktoba ranar da ake ɗaukata a matsayin ranar ƙasa a ƙasar kazakistan kazakistan da tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da goma sha bakwai da talatin kuma tana kwaftaka da ƙasashen rasha daga arewa china daga kudu kirgistan daga kudu maso yamma sai kuma uzbekistan daga kudu harshen mutanen ƙasar ɗaya shine kazakh amma harshen rashanci shine harshen da ake magana da shi a hukumance a kasar kasantuwar ta daga cikin kasashen tsohon tarayyar soviet baga kuma kazakistan tana bakin tekun caspian sea sannan kuma kashi 20 cikin 100 na kasar duwatsu ne kuma mafi yawan mutanen kasar musulmi ne masu saurare ko kuma san cewa shekaru 144 suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan oktoban shekara ta 1881 aka haifi pablo picasso a ƙasar spain picasso shahararren mai ayyukan zane-zane ne a lokacin rayuwarsa shi ne fara kirkiro nau'in zane-zane na cubism zanen da ke nuna yadda abubuwa suka faru a tarihi a cikin allo guda ɗaya wanda kuma a cikin kankanin lokaci ya samu karɓuwa matuka a cikin ƙasashen turai musamman ma da a ƙasar faransa masu ayyukan zane-zane da dama sun yi koyi da irin wannan salo na zane-zanensa musamman ma dai zanen cubism mafi shahara da cikin zane-zane wanda ya yi a irin wannan salo shine zanen konika wanda a cikinsa ya nuna abubuwa da dama da suka faru masu muni a garin konika na kasar spain a lokacin yakin basasar kasar leƙa Iran. Yawa masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihin mai murare masu daɗan tarihi da mawurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare sukan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin ababen tarihi da ake girmawa a nan ƙasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon buɗe ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal kesh wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini ne suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci ɗakin karatu da makarantar kamaliya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makaranta akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Faransanci da na Larabci. Littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci Malam Bani Kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya yi shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai. Mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a ɓangaren tafsiri da hadisi da sarfa na nahawu. da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun a da zuwa yanzu suna da sheik Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da sheik Yahaya yaron sheik Muhammad Kamal da sheik Muhammad Zakariya da dai sauransu kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana ɗakunan da ke cikin makarantar ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandahaji ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke mamataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. a zamanin daular safawiya yin haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shi ne makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin isfahan wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki sultan hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyya da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye a kan ƙafafunsa iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu. Kowane gini yana dalilai da suka sanya ake sanya masa suna. A zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi, ko kuma sunan wani wuri muhimmi da ke kusa da shi. Don haka, makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi. Don haka, dole ne a kira shi da makaranta, amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas da titin lambuna hudu. da ke Isfahan a nan makarantar take wannan ya sa aka kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Chaharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da ya sa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne yasa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai ya da zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan radawi tsohon sunan garin sabzuwar shine bai haƙi yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidaran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwa yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana da cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan Ladin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da korama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa idan aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda kasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diva sai masallaci mai cike da tarihi da kuma miyar hursugad sai makarantar ilimi ta shiri madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na za'afaraniya da sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar na saurare saboda karancin lokaci zan ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo domin ci wasu haran shirye-shiryen da muke watsawa akan adireshin mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin to marilla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su wa'annan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke haska fitilarsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwararren likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na'am. Kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai Ah, akwai waɗanda yake al'adansu za, mu ga misali yanzu ah, kamar akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kamar viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi cato me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa waɗannan cututtukan ba mu ce waɗannan bakteriya ne yake kawo su waɗannan viruses ne ko waɗannan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma waɗannan mu ce su waɗannan parasite ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tun da magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi mana a makon da ya gabata, ya taɓa mana batun halittun na bakteriya. To dukta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bakteriya menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bakteriya kamar musamman ga mace, su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami waɗannan cututtuka. Misali, ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa? Na farko shi ne kamar misali mace mai ciki, duk mata da take ciki, saboda yanayin da take kula da wannan cikin, za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba. To yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kaman akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wayannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial ah, vaginosis wanda shi wannan ah, misali kwayan ah, cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din nan aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so ja da yalo a so farin kafsu a so waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi. wasu kuma eh, larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na kasancewan irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsuro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun nakasu ya shigo kuma ya ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan ah, kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kowane alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon ga amsar da ya bayar. na to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a alakulla halin na farko akwai batun a kaikayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama na al'aurarsu ko yana yawan musu kaikayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne na ga tun da aka zo an kasa zama sai soke sosai sosai ake na biyu kuma shine wani farin ruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan farin ruwan kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa farin ruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun balaga kuma ba su kai can a tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawa yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin jikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuba wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na daidai yana da wari kamar yadda muka san karnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma a wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da kaikayi sosai a tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adarsu to wa'annan su ne mahimman kaman manyan alamu na ɗaya mun yi magana akan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan Eh, ruwa da za mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk ɓangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon mara tare da su to wayannan su ne kusan a muhimman alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a duk sanda ya kamu da wannan shi da rura. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dasa aya a cikin shirin kafin nan da ya godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sa'idu Ahmed, kwarar likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga allah rabi Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.